الشيخ محمد أحمد بقادر العمودي kenan jami'ar tarayya a garin lafiya a wannan yammaci na lahadi biyar ga watan ramadan shekara na dubu ɗaya da da da hudu arba'in bakwai bayan hira annabi muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam wanda ya yi daidai da ishirin da biyu da watan biyu shekara na dubu biyu da ishirin da shida a kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin Alƙul'ani mai girma na watan ramadan wannan shine majalisinmu na biyar a tafsirin wannan shekara kuma shine majalisinmu na ɗari da ishirin da shida a tafsirin suratu Ali Imran. Muna cikin tafsirin wannan sura mai girma har yanzu muna tafsirin ayoyi na ɗari da talatin zuwa ɗari da talatin da biyu za mu sake maimaita su domin mu karkara bayanan da muka fara a fatan Allah madaukakin sarki ya yi mana jagora. Allah Rahman, Bismillah.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 واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la ta'kulu riba adhafan mudha'afa kada ku ci riba ninkin da ninkin wattaqullah ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihun dan ku samu babbar rabo shine al-falah واتقوا النار التي أعدت للكافرين وجزء رموتا واتشأك كان درد إتدو من كافري وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون كيبيا ما الله كيبيا ما منزن الله لعلكم ترحمون دومن أي مكو رحمه a wannan ayar ta ƙarshe muka tsaya a tasirinmu na jiya wa ati'u Allah wa rasul ku wa Allah biyayya biyayya ma Allah madaukakin sarki shine bin alqur'ani mai girma wannan babu wani wanda ke dangantuwa zuwa musulunci da yake biyayya akan wannan kasara an ce jin Allah wato bin littafin da Allah madaukakin sarki ya saukar bin Allah ta hanyar bin dokokinsa da ke cikin wannan littafi na alkur'ani mai girma sannan Allah ya ce war rasula la'allakum turhamun hakanan ma ku yi biyayya ma ar-rasul ar-rasul wannan alif da lam na abinda malamai suke kira al'ahad yi biyayya ma wannan annabin to daman kowane annabi kuke da shi annaba ɗaya kuke da shi ko saboda ka an rasul anan ba yana nufin wani annabi ba ne. kuma ba yana nufin annabawa gaba ɗaya ne. yana nufin annabi guda ne Shi ne wa Shi ne wadda ya zo muku ku ya ayyuhal ladina amanu mun sha faɗin cewa ya ayyuhal ladina amanu ya gan shi a alƙur'ani to ke keɓaɓɓen suna ne na musulmi wanda suka imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka biyayya da annabi Muhammad ake nufi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anan ne jiya muka ɗan fara bayani akan cewa wannan shi ma malamai duk sun yi ittifaki akan cewa yana nufin lokacin da annabi yana da rai in yai umarni a bi in yai hani a hannu bayan mutuwarsa bayan barinsa duniya yana nufin bin tafarkinsa da aka rubuta a littattafan hadisi wato sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ce muku ba a taɓa samun wani wanda yi inkarin hujja authority na sunna ba sai a wannan Zamani a daga 1900 lokacin da Ahmad Riba Jakral Ahmad abinnan Riba Barelawi ya fara sukar sunna sannan a 1902 aka samu Abdallah Jakaralawi shi kuma shi ne wanda ya fara bayyanawa ƙarara cewa suna gaba ɗayanta ba hujja bane a addini shine wanda ya fara fita daga wannan ijma'i da musulmi suka yi ya buɗe ƙungiya ya sa mata suna ahalin zikiri wal shi shine daga baya suka cire zikir ɗin suka dawo suna kiran kansu al-ƙur'aniyun kai masu bin al-ƙur'ani zalla to ne muka faɗi je cewa bayar da za a yi bin Allah ya bambanta ko ya rabu da bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dai har mutum Kur'ani zai bi dolensa ya bi sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to daga cikin abubuwan da suke dogaro a kai dai shi ne su ce ai duk abin da annabi ya zo da shi yana cikin ƙur'ani. shi ne muka ce ba haka ba ne da annabi ya zo da shi yana cikin ƙur'ani ba ƙur'ani ɗaya ne daga cikin abubuwan da annabi ya zo da shi kuma ƙur'anin ma ya yi nuni akan haka ƙur'anin ya nuna cewa an yi wa annabi wani wahayi wanda ba wannan ƙur'anin ba <clears throat> to za mu ambaci wurare guda hudu a alƙur'ani mai girma sannan kuma sai mu faɗi wurare da Allah maɗaukacin sarki ko nau'in ayoyi da suke wajabta cewa sunna hujja ce akan duk wanda ya imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yi akwai ayoyi nau'uka iri daban-daban har iri biyar da a Sheikh Abdul Ghani ya kawo a cikin littafin Hujjiyatus Sunna za mu karanta kaɗan daga cikinsu domin mu gane cewa in dai har ƙur'anin za ka bi to zai shirya da ke zuwa ga bin sunna sai dai in son zuciyarka kake ba ƙur'anin kake bi ba waɗannan ayoyi da za mu ambata suna nuni akan cewa sunna annabi wahayi ne kuma ƙur'ani ba shi kaɗai ne wahayi da aka yi wa annabi sallallahu alaihi aya ta farko mun karanta ta a baya Allah madaukakin sarki yake cewa a wajen tunatar da musulmi da abin da ya faru a yakin للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة مسومين من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم rabbukum ko bi khamsati alafin min al mala'ikati musawwimin tuna yayin da kake faɗa wa mummanai cewa shin ba zai ishe ku ba Allah yayi muku dade yayi muku agaji bi thalathati alafin min al mala'ika da mala'iku dubu uku munzalin wanda za a saukar da su su baku wato ainihin agaji a yakin bada ko yace ka tuna yayin da ka gaya musu wannan istaqulu lil mu'minin alam yakfiyakum an yumiddakum rabbukum zuwa karshe annabi ya wa sahabbai wannan maganan a lokacin yaƙin badar ko a lokacin waɗannan ayoyin ba su sauka ba waɗannan ayoyin ba su sauka ba kuma ya faɗa musu wannan maganan wannan maganan kuma magana ne da ake yi jaka ba annabi ya faɗa musu ne a karan kanza ko kuma Allah ne ya sanar da shi ya faɗa musu sai jama Allah ne ya sanar da su ya saboda da ne da shafi gaibi ai zuwan mala'iku ai gaibi ne to Allah ne ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa musu wannan maganan ko a'a mai amsa ko dole Allah ne ya sa shi ya faɗa amma ina inda Allah ya sashe faɗin a alƙur'ani babu wannan ya nuna kenan Allah ya masa wahayi ta wata hanya ba ta ƙur'ani ba kuma shi ne mene shi ne ta sunna ɗin so ya nuna maka cewa ashe sunna ma wahayi ne ashe Allah ne da kansa ya haikaito cewa annabi ya faɗa kuma ba mu gan shi a alƙur'ani ba ba mu ga inda Allah ya ce ya faɗi hakan a alƙur'ani ba أما Allah yana hakaito mana cewa ya faɗa Sahih bin Ashur yana cewa wal ma'ana ابتعدوا المؤمنين بإمداد الله بالملائكة فما كان قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم تلك المقالة إلا بوعد أوحاه الله إليه أن يقوله كشي معنى وانا مجنم كتولي عندك كشي ومملئ القوري شوى الله زي آغذا مسد ملائكو yace wannan zance na annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yiwu yayi ba face sai ta hanyar wani alƙawari da Allah ya yi masa su cewa ya faɗa musu so wahayi ne amma ba ya cikin Qur'ani saboda haka wahayi ne na sunna kenan sunna ma wahayi ne wannan ɗaya kenan na biyu Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin suratul baqara a ayoyin canza alƙibla yana cewa wa ma ja'alna alqiblata allati kunta 'alayha illa lin'alama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi ba mu sanya alƙiblar da ka kasance a kai da ba, ba mu saka ka ka fuskanci alƙiblar ka na da ba, illa li na'lama man yattabi'ur rasul ba ce sai don mu waye wanda zai bi annabi da gaske mimman yanqalibu ala aqibai daga wanda zai juya akan diginsa ya kangare ya ce yaya mun saba da abu yanzu kuma za a zo mu canza a ai kai na farkon saboda annabi ne ce kai na biyun ma in kai to saboda annabi ne ce kai haka ayar suka ci gaba ألا نشاء أن نرى تقلب وجهك في السماء ولنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام للي منا جني يندك كي تجج أنت إزوا سما كنا بيجين إنما ألا يميرد القبلك يزمت القبلك كنك النبي إبراهيم هل لا تفلن ولينك قبلة ترضاها lallai za mu juyar da kai zuwa wata alƙiblar nan da za ka fi yarda da ita to gashi nan ma fa walli waje haka al-masjid haram ka fuskanci muka juyar da fuskanka zuwa bangaren ɗaki mai alfarma shine A anan Allah ya faɗa mana cewa annabi ya kasance akan wata alƙibla da hmm? wacce ce alƙiblar da ya kasance a kai da Hmm? babu shi a Qur'ani hmm. alƙiblar da ya kasance a kai daɗin wa ya sa shi ya fuskanci alƙiblar ta da shi ya yi da kansa ko Allah ne ya sa shi ya fuskanci wannan Allah ne ya sa shi ya fuskanci wannan ko amma Allah bai faɗa mana inda ya sa shi ya fuskanta alƙur'ani ba sai ya ce mana ah, zai juyar da shi daga alƙiblar sanada zuwa na yanzu kenan kamar da shi ya bashi sabuwar alƙibla shi ne ma ya sa shi a wasan wajen tsohuwar al'ibra wannan sai aka cewa ashe akwai wahayi da ake wa annabi ba ta alkur'ani ba dan da ita yayi amfani ya ci gaba da kallon baitul maqdis shine na farko ɗin. yana kallon baitul maqdis bayan ya hijira zuwa madina har zuwa watanni goma sha shida sannan Allah ya umarce shi ya juya ya fuskanci alƙibla wannan shi ake kira annasakh to gashi nan Qur'ani ya ishara zuwa gare shi an yi wa annabi wahayin sa, amma wahayin ba mu gan shi a alqur'ani ba yana akwai wani abu wahayi da ake wa annabi wanda ba alqur'ani ba wannan kuma shine mene shine sunna abu na uku misali na uku Allah madaukakin sarki yana cewa a suratul tahrim wa iz asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi hadithan فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير كسنا عند النبي يسر أنت لنشه وتاشي دقتك ما تنسى فلما نبأت به da ta bayyana wannan sirrin nasa hmm? ta hmm? wa azharahu Allahu alaihi Allah ya bayyana masa cewa ta faɗi wannan sirrin da ka sirranta mata arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd annabi sai ya sanar da ita wani sashe ya kuma kawar da kai dangane da wani sashe ya gaya mata aikin ce kaza kaza falamma nabba'a hadhihi yayin da ya faɗa mata cewa aikin faɗa kala sai ta ce man anba'aka hal wa ya sanar maka da wannan wa ya faɗa maka cewa na faɗa kala nabba'ani al-alimu al-khabir ce wanda ya sanar da ni shine al-alimu al-khabir shine masanin wanda ya san komai kuma ya san abubuwan da suke ɓoye alkhabir mahallu shahid anan wa azharahu Allah alayhi ko hmm. Allah ya bayyana masa da shi a ina ne ya bar masa da ya bayyana masa da shi din hmm. da hanyar wahayi ko ina yake alqur'ani da tace man an baka hada yace nabba'ani al-alimul khabir Allah ne ya sanar da ni ko a ina Allah ya sanar da shi din ina inda Allah ya sanar da shi a Qur'ani babu wannan ya nuna cewa ya sanar da shi ta hanyar wahayi ko menene wahayin shi ne sunna to in Qur'ani kake bi Qur'ani yana nuna maka akwai wani wahayi ban da shi wanda Allah yake tura wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to in baka sani ba ya kai dan Qur'ani zalla wannan shine abin da ake kira sunna shine abin da Annabi ya kira sunna sunnarsa misali na hudu na ƙarshe shine dangane da bude makka shiga garin makka da yake Allah ya fada mana alqur'ani cewa ya haramta yake a garin makka umirtu an a'budu rabb hadhihi albalda alladhi harramaha wa lahu kullu shay' wa umirtu an akuna min almuslimin sani dai ni an umarce ni ne kaɗai in bautatawa mahaliccin wannan gari wanda ya haramta yaƙi a garin ya sanya wanda ya sanya garin ta zanto mai alfama shi ya umarce ni in bautata masa shi shi kaɗai walahu kullu shai kuma komai nashi ne wa umirtu an akuna min kuma an yi min umarni in kasance cikin musulmi suratul jamal aya ta casa'in da ɗaya amma kuma mun samu bi al-mutawatir. cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga garin makka da yaƙi. Hmm? duk wanda ke karanta tarihi annabi ya san annabi ya tafi ya yi a garin makka ko Ya ake kira fatu makka a shekara na takwas bayan hijira eh fatu makka yaya aka yi yaushe Allah ya yi wa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama izini da ya shiga ya yi yaƙi a garin Makka. Wanda ko ya je ya yi yaƙin, to lallai Allah ne ya masa izini ko? Ina izinin yake, babu shi a Alƙur'ani. Amma Allah ya ba mu labari cewa idan har annabi ya je ya yi yaƙin nan ya buɗe garin makka to ga abinda ake so ya dukufa ya ci gaba da yi a cikin suratul nasr idza jaa nasrullahi wal fath ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba idan nasarar Allah madaukakin sarki ta idan buɗe makka ya hmm, yaki a garin makka yazo Hmm? ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja kaga mutane suna shiga addinin Allah jama'a jama'a gungu gungu hmm? to alamar ajalinka ya kusa kenan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir kai tasbihi tare da godiya ma mahalicinka kuma kaya. nemi gafaransa innahu kana tawwaba lallai shi Allah madaukakin sarki ne ka kwanto ba ne. Ashe Allah ya babu labarin za a buɗe makka ɗin ko kuma da farko ya ce ya hana a buɗe a kai ke a garin makka to ina ne yaya aka yi annabi ya kai ba za ka ce annabi ya saba ma qur'ani ba ko ka faɗi haka kai ma ka gafarta sai dai ka ce lallai Allah ya yi masa izini kai eh, kuma hakan ne izinin wahayi ne ya masa ko wahayin ina yake alqur'ani baya cikin alqur'ani sai dai labarin kawai idan ja'a nasrullahi والفتح نعم يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا ba mun maka izini ka buɗe garin makka ba mun ba ka nasara ka buɗe garin makka garin da Allah ya ce allazi harramaha to ba wahayin nan annabi ya faɗa mana amma ba cikin qur'ani shine abin da yazo hadisi annabi alaihi salatu wasallam yake cewa wa inna Allah qad tahallaha li ساعة من نهار ولن تحل لأحد بعدي yace ni Allah madaukakin sarki ya halatta mun kai yaƙi a garin Makka na wani lokaci a yini bayan ni wannan haramcin ya dawo har izuwa ran tashin alkiyama baya halatta wani musulmi ya kai hari ya kai yaƙi a garin Makka wannan hurma din tana na. ni kadai aka min izini sa'atan min nahar kun ga wannan izinin an yi masa ta hanyar wahayi to in kana karanta alqur'ani da tadabburi zaka ga irin waɗannan misalan banda wannan guda hudu da muka faɗa maka to mu dawo Allah madaukakin sarki yayi umurni da ai biyayya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a ayoyi masu ɗumbin yawa alkur'ani mai girma ta hanyoyi daban-daban daga baɗayensu suna nuni manuniya mai yanke hujja mai yanke gadon baya cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hujja ce a addini duk wanda bai bi ta ba to bai bi alkur'ani ba ya saba ma alkur'ani kuma kamar yadda muka faɗa jiya bayanin alkur'ani ba shine karanta lafazinsa kadai ba karanta lafazinsa da kuma bayanin ma'anansa ko daga ciki mun ke za mu faɗi nau'ika guda biyar nau'i na farko su ne ayoyin da suke nuni akan wajibcin imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun kuma sha faɗa ma'anar imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama shine gaskata shi da miƙauya a gare shi yarda da duk abin da ya zo da shi daga wurin Allah maɗaukacin sarki sawa'un mun gan shi a alƙur'ani ko ba mu gan shi a alƙur'ani ba wannan shine ma'anar imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ko kuma ibarar da ta fi shahara da dai ma'anin su kenan cewa menene ta'atu tasdiquhu fi ma akhbar فيما أمر أهم والشراب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ولن نسونا بكل نقو داهد ما إيمان إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم جدك تاشي أدأ من يزودش فان كان فهمشي إلا قرآن ينوني أكي كوبك فهمت أبا كان جنشي القرآن الكوبة جنشي القرآن أبا matuƙar ya tabbata annaba alaihi salatu wassalam ya zo da shi dole ka yi imani da shi na biyu biyayya ma duk umarni da yayi shi ne abinda wannan ayar ma take faɗa ko wa ati'u Allah wa ati'u Rasul duk abinda annabi ya yi umarni da shi in ya iso maka ka fahimci umarnin wajibi ne ka masa biyayya a kai na uku istirabu ma naha anhu wa zajar nisanta duk abinda Allah madaukaki annabi alaihi salatu wasalam yayi hani a kansa ya tsawatar hmm? shi ma nan za mu zo mu ganshi yana daga cikin fuskokin wa ma nahakum anhu tantahu sannan na na hudu kada ka bautata ma Allah sai ta hanyar abinda annabi ya ce a bautata ma Allah wa Allah yu'bad Allah illa bima shara wannan kuma shine rukunin da ke toshe bid'a ba za ka bauta ma Allah da wani abu ba sai abin da annabin ne sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta ayoyin da suke nuni akan wannan suna da yawa kuma su ne ayoyin waɗannan ire-iren su akwai ayoyin da suke nuni da cewa rashin din annabi sallallahu alaihi wasallam rashin yarda da hukuncinsa wannan yayi hannun riga da imani da shi ayoyi suna da dimbin yawa ana bari mu ambaci kaɗan daga cikinsu Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasuli wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ya ku mummunai su ne allazi na amanu ko sai ce aminu billahi ku ƙara imani ana ku tabbata ku jaddada imaninku da Allah wa rasulihi da manzansa anan manzansa yana nufin wannan da aka aiko muku shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. wasallam sannan yace da littafin da aka saukar masa shine alƙur'ani kun ga anan ya kaddamar da imani da annabi ma akan imani da alqur'ani mai girma wal kitabi alladhi anzala min qabl da littattafan da ya saukar gabanin wannan wanda ce duk wanda ya imani da Allah ya ki imani da mala'ikun Allah da littattafan Allah da manzannin Allah da ranar lahira wannan ya ɓata wata wacce take bayyananniya haka nan Allah na cewa aminu billahi wa rasulihi wan nuri alladhi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir ku imani da Allah da manzansa da hakkin da muka saukar hmm? shine alqur'ani mai girma a ɗaya daga cikin zantuka na malaman tafsiri wanda kuma shine zahirin tafsiri din haka Allah na cewa qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون يا cewa يا كتي يا كومتاني ني من زون الله ني ازوا غريكم Allah nan wanda shi ke da mulkin sammai da ƙasa, babu wanda ya cancanci bauta, sai shi shi ke rayarwa shi ke kishewa. Haka ku yi imani da Allah da manzansa, wani manzan annabiyin ummi, wannan annabi da ummiye, wadda a farkon lamarinsa bai rubutu bai karatu, ya kuma karantar da masu karatu da masu rubutu. allazi yu'minu billahi wa kalimatihi wanda ya imani da Allah da kalimominsa da imani da shi wannan annabin mai wannan siffofin kuma wattabi'u ku yi masa biyayya la'allakum tahtadun alqadi iyad yana cewa bal imanu bin nabiyyi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wajibun muta'ayyin la yatimmu imanun illa bihi ya يصح islamun illa معه قال الله تعالى ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ina cewa imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajibi ne ayyananne wato akan kowa imani zai cika sai imani da shi musulunci bai inganta sai tare da imani da annabi Muhammad shi Allah yana cewa duk wanda bai imani da Allah ba bai imani da manzon Allah ba فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا للمن يتاند وتن سعير الكافرين وكل يوم آير لو قتلي كما دا آير وجد قد الله دا زنسا أطيعوا أطيع الله والرسول أنا ومن لم يؤمن بالله ورسوله وو حكم الله نشاء إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إذا الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم da sani mummanai dai kadai su ne waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa kuma in suka kasance tare da shi wato shi manzansa kan akan wani al'amari da ya game su na taro to lam yazhabu ba sa tafiya su fita wajen taron hatta yasta'zinu har sai sun nemi izininsa innal ladhina yasta'zinuna ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi waɗanda in kuna taro ba sa fita su tafi sai sun nemi izininka waɗannan su ne waɗanda suka yi imani na gaske da Allah suka yi imani da manzansa ta haka in suka nemi izininka domin su je su yi wani abu na sha'aninsu to ka yi izini ma wanda ka ga dama daga cikinsu kuma ka neman masu gafarar Allah maɗaukakin sarki lallai Allah maɗaukakin sarki mai gafara ne mai mai jin kai ayoyin suna da yawa ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا Allah yana sukan masu ƙin bin annabi yace in aka ce musu ku zo zuwa ga abin Allah ya saukar ku zo zuwa ga annabi in yana da rai ku zo wurinsa in zai da rai ku zo wajen sunnarsa in aka faɗa musu haka Allah ya ce masu kaucewa su ce ba ruwansu رسول المنافقين رأيت المنافقين يصدون عنك سدودا هم لا صنع كور بكي أجريك حكنا الله نشام ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما, قو إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم يخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون إيش يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين duk waɗannan ayon suka Allah yake yi wa munafikai suna zuwa su faɗa a maka cewa sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah kuma sun mi ƙauya amma daga nan kuma sai ga sashen su sun juya baya mana ba su yi biyayya ma annabin ba Allah madaukin sarki ce wa ma'ula'ika bil mu'mini da dai waɗannan ba za su taɓa zanto mu gobe ba duk da suna faɗa da baka su ce sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah kuma sun mi kauya za su yi biyayya da Allah da manzonsa amma in suka juya baya son zuciyarsu suke bi abin da suke ga dama suke yi ba ta biyayya ko Allah da manzansa Allah ya ce da ai waɗannan ba za a zanta mu bane ba idan aka kiraye su ku dubi anan gaba da Allah yana cewa Allah da manzansa idan aka kiraye su izuwa ga Allah izuwa ga manzansa domin ya yi musu hukunci zan da ifradin damir anan yace ila Allah wa rasulihi yace li yahkuma ba yace li yahkuma bainahum domin ya nuna maka abin da ya faɗa maka a suratul nisa' man yuti ar-rasul faqad ata Allah duk abinda annabi Muhammad ya hukunci da shi hukuncin Allah ne hmm? inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah duk abinda annabi ya hukunci da shi hukuncin Allah ne kama hakama rasulullah mithlu ma hakama Allah haka annabi shi ma ya faɗa da ingantaccen hadisi kenan Allah ya ce in aka ce su zo su bi Allah da manzansa mutum ya yi musu hukunci annabi ya musu hukunci da hukuncin Allah idza fariqun minhum mu'ridun sai ga sashe daga cikin su suna kau da kai su ba su da hukuncin manzon Allah ba amma wa in yakum lahum al-haq idan su ne da gaskiya to da man sun hukunci hukuncin annabi duk gaskiya ne idan su ne da gaskiya to za su zo suna masu miƙa wuya to ilaihi muz'inin zaka ga sun zo wajen annabi alayhi salatu wassalam suna ba su ne kauya sun yarda da hukuncin sa tun da su za a yi wa hukunci Allah yake cewa fi qulubihim marad akwai cuta ne a zuciyar zuciyarsu amir tabu ko dai akwai cutar shakka ne ko suna shakku ne dangane da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam أم يخافون أن يحيف الله عليهم wa ko suna jin tsoron kada Allah da manzonsa su zalunce su ku dubi anan ma Allahu alaihi ya sake cewa wa rasuluhu ko suna jin tsoron Allah da manzonsa za su zalunce su ne Allah ya ce bal ulaika humuz zalimun aina aina a ina su din su ne azzalumai mummunai in aka kiraye su zuwa ga Allah da manzansa kun ga ya sake ce Allah da manzansa domin annabi ya yi musu hukunci da hukuncin Allah abin da suke faɗa a ciki da waje an yaqulu sami'na wa ata'na mun ji mun yi biyayya Allah ya ce wa ula'ika humul muflihun waɗannan su ne masu babbar rabo su ne wannan da Allah ya ce ku taqullaha la'allakum tuflihun wa man yuti'i Allah wa rasulahu duk wanda ya biyayya ma Allah da manzansa wa yakhsha Allah wa yattaqi kuma zai ji tsoron Allah ya kiyaye dokokinsa wa ulaika humul faizun waɗannan su ne masu babbar rabo muflihun in kenan sai sake dawo kan munafiqan yace suna rantsuwa da Allah jahda aymanihim matakar rantsuwansu har su ba kansu wahala cewa la in amartahum la yakhrujun wallahi in ka yi musu umarni a tafi wani jihadi za su fita Allah ce ka gaya musu la mu ba sai kun rantse ba ta'atun ma'rufa ai irin biyar ta ku an santa inna Allah khabirun bima ta'malun Allah yana sane da duk abin da kuke aikatawa In ka gaya musu ku zo kawai ga hanya ga tafarki na daidai ati'u Allah wa ati'u rasul ku bi Allah ku bi manzon Allah in tawallo in suka juye baya fa innama alaihi ma hummil abin da yake kan annabi shine nauyin da aka ɗora masa sai ya isar wa alaikum ma hummiltum ko kuma nauyin ku shine ku imani da shi ku masa biyayya in kuka ki ba za ku cutar da shi ba za ku cutar da kanku ne amma fa wa in tuti'uhu tahtadu in za ku biyayya ma annabi to za ku samu shirya. wa ma ala rasul illa al balagh mubin shi ko annabi babu fa abin aka ɗora masa a ce sai isarwa mabayyaniya kuma mun shaida muna shaida kullum ya isar haka nan Allah yana cewa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahu أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ba zai taɓa yiwu ba ga mummuni mace ko namiji mummuni namiji da mummuni mace idan Allah da manzansa suka zartar da wani al'amari an yakuna lahum wal min amrihim su zanto suna da wani zaɓi dangane da al'amarinsu a ce Allah ya ce ya zartar da hukunci ga yadda za a yi kaza ko annabi ya zartar da hukunci ga yadda za a yi abu kaza in kai mummuni ne to ba ka da zaɓi zaɓinka shi ne ka yi ka bi hukuncin Allah ɗin ka bi hukuncin annabi Muhammad in ko ba kai haka ba to ba mummuni ne kai ba Allah ya ce wa man ya'si Allah wa rasula duk wanda ya saba ma Allah da manzansa faqad balla balalan mubina to lalle ya ya wata wata mabayyana da kai ne cewa cewa akbara subhana an laysa li mu'minin an yakhtara ba'da qada'ihi wa qada'i rasulihi ومن تخير بعد ذلك فقد ضل ضلالا مبينا Allah ya ba mu labari cewa mummuni ba shi da dama ya zaɓi wani abu bayan hukuncin Allah da hukuncin manzansa. Duk wanda ko ba kansa wannan daman ya zaɓe ma kansa wani hanya, wani tafarki, wani abu daban, saɓanin wanda Allah da manzansa suka hukunta, to lallai ya ɓata ta mabayyana. Aya na ƙarshe za mu tsaya kanta suna nan da yawa. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إيش بريدي نار إيد مهل الشنك الله إيش رنطوا إيش لا يؤمنوا وذاتوا تقدمتهم ملينا قسكيابا حتى يحكموك فيما شجر بينهم حتى سنتين يا كاكازنتو مي حكمشي shi ma shajara bainahum a dukkan abin da ya kai kawo cikinsu a duk wata husuma da za ta faru tsakaninsu in za a kai gaban alkali to dole kai ne za su hukuntar da kai a matsayin alkali kafin su zanto mummini kuma ba kawai su kai gabanka su ji mai ka su karɓa ba a'a bayan sun sun ji hukuncin naka sun karɓa Allah ya ce wala yajidu fi anfusihim harajan kada su ji wani kunci a zukatansu dangane da hukuncin da ka yi. wa yusallimu kuma su mi kauya tasliman cikakkiyar mi kauya sai mutum ya yi waɗannan guda hudu kun ya cika mummuni duk abin da zai yi ya nemi hukuncin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na biyu ya karɓi hukuncin annaban sallallahu alaihi alaihi wa sallam na uku kada ya ji wani kunci a zuciyarsa yayin da yake aiwatar ya zanto cikin yarda na biyar ko na hudu ya zanto ya mi kauya ya sallama shine a wancan cewa wala kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al yaji ba shi da wani zabi in ba wannan hukuncin ba amma wannan sallamawa ta zanto cikakkiyar sallamawa wannan nau'i na farko kenan na ayoyi da suke nuna cewa bin annabu wajibi ne bin sunnansa wajibi ne saboda muktabal imani imani da shi yana wajabta maka ka yi masa biyayya akan komai da komai ne abu na biyu su ne ayoyin da suke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ne ya yi bayanin alkur'ani sun da ce ba wanda ke saɓanin cewa bin alkur'ani wajibi ne ko to annabi ya zo ne ya yi bayanin alkur'ani ka bi alkur'anin kuma ka kirin bayanin sa ai tun da sa dole ne duk abin da ya zo wajen bayyana shi dole ne ka bi shi ai akwai abin da ma ba za ka iya fahimta a cikinsa ba sai da wannan bayanin in ko za ka bi shi to lalle bayanin zaka bi. kai da yawa sun zo sun nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin ayyukansa da Allah ya turo shi ya yi a matsayinsa na manzo shine ya bayyana wa mutane wannan alkur'ani mun yi bayani wannan a dunkule jiya anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun kuma mun saukar maka da al alkur'ani litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim domin kayi wa mutane bayanin abin da aka sauka musu yana ma iya ɗaukan akasin anzalna ilayka dhikr dhikr ta ɗauki malan sunna ɗin anan wancan da yace thumma inna alaina bayanahu din man saukar maka da sunna sai zanto ita ma wahayi ne munazzal me za ka yi da wannan litubayyana lin domin ka yi wa mutane bayanin abinda aka saukar musu da shi dalla-dalla shi ne alkur'ani mai girma haka nan wa ma anzalna alayka alkitab illa bayyana lahum alladhi kala kofi, da hudan wa rahmatan liƙaumin wa rahmatan liqaumin yu'minun ba mu saukar maka da littafi ba sai dai don ka bayyana musu abin da suke saɓani a ciki a bayyana wa musulmi da ma wanda ba musulmi ba wanda ba musulmi sun suke saɓani dangane da abin da ya shafi littafin su Qur'ani yana ya zo ya musu bayani abin da yake gaskiya na littafin su da abin da yake ba gaskiya ba kuma ya zo a sa na wato ainihin shari'a da kuma rahama ga mutane masu yin imani haka nan kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum alkitaba wal hikma wa yu'allimukum ma lam ta'lamun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 واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة هكذا سورة البقرة واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة هكذا النساء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما duka آية da suke zuwa suke cewa an saukar wa annabi da alƙur'ani da kuma alhikma alhikma a nan in ya zo tare da alƙur'ani yana nufin sunna wannan shi ne tafsirin da magabata suka yi irin su katada irin su abu al'aliya irin su abu malik kamar da ibn kafir ya faɗi a cikin tafsirinsa hakan al'imam tabari kuma imam shafi'i ya shahara wannan tafsirin a littattafansa da dama musamman a cikin risala yake cewa na ji wanda na yarda da shi cikin ma'abota ilimin alkur'ani a garinmu yana fassara wannan cewa abinda alhikma a waɗannan ayoyin suke nufi shine sunnatu rasulillah sannan ya ce wa hada yushbihu ma qal wallahu a'lam yace kuma wannan maganar nashi yayi daidai yace li anna alqur'ana dhukira wa utbi'athu as-sunnah an fadi alqur'ani sannan aka fadi wa utbi'athu al-hikma aka fadi hikima wa dhikrullahi minhu ala wa dhakara Allah man lahu ala khalqihi Allah madaukakin sarki ya ambaci ni'imarsa ya goranta wa mutane ni'imarsa da yawa halittansa da ta'limihim alkitaba wal hikma ta hanyar koyar da su littafi da hikima yace falam yajuz wallahu a'lam an yuqala alhikmata ha huna illa sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam haka zai yi a ce hikima anan tana nufin wani abu ba a cikin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam yace saboda ita sunna maqrunatun ma'al kitab a haɗe take tare da wato littafin Allah wa anna Allah farada ta'ata rasulih kuma Allah ya wajabta bin manzansa wa hattama ala an-nas ittiba'a amrihi ya tilasta wa mutane su bi wato ainihin umarnin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan nau'i na biyu kenan nau'i na uku sune ayoyin da suke wato ainihin umarni sarahatan da biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama biyayya sakakkiya wacce babu ƙa'idi. Hmm? kuma suna hana saba masa kuma suna nuna cewa ɗa'arsa ɗa'a ne ma'alla da kusin sarki kuma suna hana suna yin kashedi da saba ma sunansa ko canza sunansa. Hmm? a wannan group ɗin aya ta farko ita ce wannan ayat mu. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وبي الله وبي من زنسى دنك سام رحمة قل أطيعوا الله والرسول وبي الله ومن زنسى فإن تولوا إن كك جوي بايا كك bin Allah kuka ki bin manzan Allah fa inna Allah la yuhibbul kafirin Allah baya son kafirai Allah baya son kafirai to za ku ji abin da malamai suka faɗa da ijma'i cewa duk wanda ya ce ba ruwan shi da sunnar annabi gaba ɗaya ya zama wanda Allah ya ce baya son shi hmm? wannan ya kusa ya zama nassi ma qul ati'u Allah war rasul wa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin in suka kangare suka ce ba za mu bi Allah ba ba za mu manzon Allah ba in suka ce ba za su bi ɗaya ba ba za su bi manzon Allah ba Kuma ba za su bi Allah ba Allah ya ce baya son kafirai جنب ما سين حكا كافرين يا أيها, يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون أنما قد إفراد الضمير ليس يا أيها الذين آمنوا يا كون مسوك إيماني أطيعوا الله قد يا مع الله ورسوله دمان زنزع ليس ولا تولوا عنه هذا قد يا متبايا shi annabin saboda bin annabin shine bin Allah madaukakin sarki wa antum tasma'un alhali kuna ji haka nan yana cewa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u ku bi Allah ku bi manzonsa kada ku yi rikici kada ku kada ku rarrabu kada ku raba kanku wajen bin Allah da manzonsa sallallahu alaihi wa sallam in kuka rarrabu to fatafshalu za ku faɗi ƙarƙasha za a yi galaba a kanku matan zahabari hukum kuma ƙarfinku zai tafi a iska wasbiru ku yi haƙuri inna Allah ma'a sabiri haka yana cewa ati'u Allah wa ati'u rasula wa halaru ku bi Allah ku bi manzan Allah kuma ku ka shaidanku kada ku yadda ku taɓa musu in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulina al-balaghul mubin in kuka juya baya da ku sani ba za ku cuci Allah da koyo ba dama wannan ya dace a ce kun sani to haka ma annabi ba za ku cuce shi da komai ba shi iya nashi bayyananniyar isarwa kuma yayi haka nan yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa la ku bi Allah ku bi manzon sa kada ku lalata ayyukanku su waɗannan ayoyin suna da ɗimbin yawa الإمام أحمد بن حنبل ينا شوا الله يا أمري دبيهيا كما نزل سهر أوجه سما دخلاتين القرآن من الجرماء أنا أولنا أسلوبه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول إن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين في آية بتكوية فأنت أولنا سورة النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا يا كورا لسك الإيمان وبألا كبمن ذن ألا دبوطا لسك نجبا تاء الأمر ما لمنك دشوا قبلنك فإن تنازعتم في شيء إذن كي تعطاني أو أبو أو من فردوه إلى الله kuma yadda shi zuwa ga Allah war rasul kuma zuwa ga manzon Allah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in الله imani da Allah da ranar lahira القاضي يا رويتو دقى عطاء ابن عبد البر ده البيهقي أبنا ده ابن عبد البر ده البيهقي سر رويتو سوكما دقى ميمون ابن مهران شوى الرد إلى الله هو الرجوع إلى كتابه mayar da shi abu zuwa ga Allah ne zuwa littafinsa والرد إلى الرسول هو الرجوع إليه في حياته ba da بعد Shi ne zuwa ga annaba alayhi salatu salam a lokacin da rai da kuma koma zuwa ga sunnansa bayan wafatinsa kamar da na faɗa su ma waɗannan ayoyi da suke umarni da wannan suna da yawa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi shahida man yuti'i ar-rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza wa man yuti'i Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ثم جينا إلى هدو آية عند سكينوني أكون واجب شمدين أبري صلى الله عليه وسلم أدأت بند يزودش يكما ينكوي دشي دا شيء وا ين شيكي قادر قو حيفر kaunar Allah maɗaukakin sarki ga mai yinsa su ma suna da yawa bakin fitowar su fili قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم kace musu in har kuna son Allah to ku biyayya a gare ni nan ne kadai Allah zai so ku kuma ya gafarta muku zunubanku wallahu ghafurur rahim haka nan Allah yana cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana lalle kuna da kyakkyawan abun koyi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi shine role model ku. bai ce a ɓangare kaza ban da kaza ba a komai da komai amma Allah yana yi ne ga wanda ke begen liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kathira wanda yake begen Allah madaukakin sarki wato yake begen kyakkyawan saduwa da Allah madaukakin sarki kuma yake begen kyakkyawan makoma a ranar lahira haka nan ayoyin da muka karanta a ɓangaren su واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات ربهم يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون هل الشاهد يوم ما سبهم ألا يا فقيه ولا الذي مصر رحمانه sai ya faɗi ga siffofinsu su ne masu bin annabi al'ummai wanda suke samun bayanansa kun a attaura da al'injila yana umarta su da kyakkyawa yana hani da mummuna yana halatta musu daɗaɗa yana haramta musu munanan abubuwa yana kuma sauke musu nauyi da hukumi waɗanda aka ɗora musu a addinin su duk wanda suka yi imani da shi suka karfafa masa gwiwa suka taimaka masa suka bi hasken da ya zo da shi ko hasken da aka saukar tare da shi waɗannan su ne masu babban rabo ya sunan su ma waɗannan ayoyin yawa nau'i na ƙarshe su ne ayoyin da suke nuni da cewa Allah maɗaukacin sarki ya umarci ko ya ɗora wa annabi sallallahu alaihi wasallama bin abin da aka aike shi da shi hmm? shi kansa an ɗora masa shi ma ya bi abin da aka yi masa wahayi da shi wahayin nan kowane irin wahayi ne ai mun ga mana kur'ani ya nuna ana masa wani wahayi banda qur'ani ko ko an ce ya bi wahayin ba tare da bambanci ba kuma an ce ya isan da duk abin da aka saukar masa na wahayi kuma an ana shi kada ya yarda sallallahu alaihi wasallama yayi kasa a gwiwa wajen isar an kuma ce kada yarda ya canza ko ya sauya abinda aka sau aka sauka masa da shi sannan aka ba ki garanti cewa an ba shi kariya daga mutane babu wanda zai iya hana shi isar da wannan sako duk wanda ke son ya canza wani abu a ciki ko ya ɗoye wani abu a ciki ba zai yiwu ba kuma annabi alaihi salatu wassalam ya isar da wato ainihin wannan din kamar yadda Allah ya umarci shi ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin inna Allah kana aliman hakima sai sai wattabi' ma yuha ilayka min rabbik inna Allah kana bima ta'maluna khabira haka nan Allah ya ce masa ittabi' ma uhiya ilayka bi duk abin da aka yi wahayi إذو أجريك من ربك دا جماعة لتشنك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين يتي ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون فبي يتي سنمك أوراك أكام أفركي هو تؤينه الأمر شيني شريعنا يكون قنشتكم القرآن بسنة الله يتي فاتبعها فبيجا ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون حكما وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه احكم بينهم بما أنزل الله أي مسه كنشي دا أبندا دو أبندا الله يسوكر ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومن هذا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فان لم تفعل فما بلغت رسالته الله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين ولولا فضل الله عليك ورحمته هم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما سنن ديارا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم جاء سنة سنة تنبين يا ودنا آية ودنا نوكا آية كنو قبعا آية بيار كم تمند كي القرآن زي شكروا دي إلو ودنا آية دك ودنا آية سنة نونا شوى بيا مع النبي صلى الله عليه وسلم واجبين biyayya a annabi kuma bayan baya nan shi ne biyayya masunnansa don haka waɗannan na yawaita waɗannan ayoyin <clears throat> saboda kasan cewa ba aya ɗaya ko aya biyu ake kafa hujjar da shi akan wannan ba ayoyi ne da yawa in ba ka fahimci wannan ba za ka fahimci wancan dukkansu kuma suna komawa ne zuwa ga abu guda don haka mutum da zai ce shi bai yarda da sunnar annabi ba sallallahu alaihi wa sallama a dunkule in ya san me yake yi fa to fa bai yarda da annabin ba bai yarda da annabin ba annabin da ya zo bayan alkur'ani ya yi magana sannan maganansa ɗin bayani ne na alkur'ani shine kace baka yarda da shi ba to baka yarda ya zo ba kenan in ko ka yarda da qur'ani to lallai hanyar da qur'ani ya zo mana shine hanyar da hadisai da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama suka zo mana bambancin akwai waɗanda su ba ta hanyar tawatiri suka zo ba su kuma an kafa ilimi na hadisi wanda ke tantance su an gane wanda yake ingantacce wanda yake ba ingantacce ba ingantaccen dole ne kai aiki da shi wanda bai inganta ba dora maka aiki da shi ba Allah madaukakin sarki yana cewa wa ati'u Allah war rasula la'allakum turhamun anan wani abun kuma wanda zai raddi banda waɗannan da muka muka yi magana akan su sune akwai kuma waɗanda suke zaɓa ne na Allah ma wanda suke so suke bi da annabin ma wanda suke so suke bi wanda ba sa so kuma su yi watsi da shi to su ma wannan ayar ta yi raddi a su dan Allah ce yayi wa ati'u wannan fi'li yufidu al-itlaq الفعل في سياق الإثبات يفيد الإطلاق هكذا الأمر في سياق الإثبات شبه يفيد الإطلاق akwai biyayya sakakkiyar biyayya babu kaidi kar kuyi imani da wani abu ku ki imani da wani abu yanzu akwai wani abin da yake tashe wanda ya mamaye ƙasashen musulmi tun lokacin da turawan mulkin mallaka suka zo shine raba rayuwa gida biyu wani ɓangaren za a bi addini a ciki wani ɓangaren kuma ba ruwan addini da shi kada Allah ya yarda ya tsoma mana baki a ciki wal iya billah wannan tsarin yana kaiwa zuwa ga ilhadi ba ilhadi ne shi amma yana kai zuwa ga ilhadi duk daga nan mulhidi suke farawa wanda fa ce ba za ka bi Allah a kai ba baka yarda da shi ba ke. wannan shine abin da yahudawa suka yi Allah ya ce a tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd to abin da ya tabbata Qur'ani ne hukuncin Allah ne dole a bi shi duk abin da ya tabbata sunna ne na Annabi sallallahu alaihi wasallama dole a bi ba za ka bibi wani ka imani da shi wani ka kafarta da shi ka kafarce masa ba wannan shine abin da ake kira ɗan duniyanci da Hausa hmm? secularism wannan shine secularism mun sha faɗa kuma na sha a wurare da ba a ji ina faɗa magana Ismail Raji Al-Faruqi yana cewa secularism is diametrically opposed to Islam cewa secularism ya saba wa musulunci ta kowane hanya hmm? ta kowane bangare ka duba ya ci karo da musulunci ma'anar secularism ne, ka yarda da Allah maɗaukakin sarki yana nan za ka yi ta masa amma abin da ya shafi abubuwa na zuciya za ka zo masallaci tana iya ma abin da ya shafi personal relations hmm? abin da ya shafi harkar aure za ka bi wanda Allah ya ce kar aura ba za ka aura ba duk za ka bi amma economic life ɗinka ba ruwanka da shi ba ruwanka da da mai Allah ya ce hmm? ga ya samu waɗanda su musulmi ne suna ma gina masallatai suna wane ne amma su ba su ɗauki shirri riba wani abu ba hmm? waɗannan sun imani da sashen littafi sun baro ne sashen littafi imaninsu da annabi bai cika ba imaninsu da Allah bai cika ba ko kuma abin da ya shafi tsarin zamantakewa na yau da kullum kawai yadda suke so za su ko ko abin da ya shafi tsarin siyasa gudanar da mulki na al'umma na yau da kullum ba ruwan addini a ciki ba ruwan addini da siyasa kada ku sa mana addini da siyasa ba ku haɗa haka ba faɗa haka zai ba nan sa a siyasa babu ƙalar lahu babu ƙalar rasulu to a in mutum musulmi ne ba shi da wani abu da babu ƙalar lahu ƙalar rasulu shine ma'anar wa aqi'u Allah war rasul ku biyayya ma Allah gaba daya hmm? shine ma'anar ya wa ladina amanu dukhulu fi silmi kafa ku shiga musulunci gaba ɗayanka gaba ɗayanku gaba ɗayansa kuma gaba ɗayanku shi ne ma'anar abin nan bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajru saboda ka ina jawo hankalinmu secularism matsala ne da ta shafi da yawa daga cikinmu waɗansu ma ba su san ma ta musu tasiri ba yanzu da yawa da masu cewa kar a sa addini a siyasa tana iya suna nufin kada ka zalunci wani don ba addinin kuɗe ba wannan addini ne ya zo da shi in haka suke nufi kada ka zalunci wani don addinin ku ba ɗaya ba ko ai mu a wurin mu musulunci ne ya zo mana da wannan shi yake hana mu hmm, kada ka zalunci wani don ba addinin kuɗi ba wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu ko i'dilu huwa aqrabu littaqwa saboda haka wannan zamu eh, karkare bayani anan su ati'u Allah wa ati'u Rasul ati'u Rasul ya dauki abu guda biyu na farko jiyatu sunna bin wajibcin bin sunna dari bisa dari haka nan ya kunshi bin Allah din dari bisa dari bin Annabi Muhammad din dari bisa dari a komai na rayuwa har wannan zaman da za ka yi a masallaci akwai shirya yadda ya dace ka yi yadda annabi ya koyar shi za ka yi in baka yi haka ba kana sane ka saba baka yi cikakken biyayya a manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama akwai dan abin da ya rage wajen bayanan alakar biyayya ma Allah madaukakin sarki da rahama wannan za mu karkar gobe da sauran siffofin mummunai da Allah madaukakin sarki zai ambata abin da muka faɗa ya zanto daidai Allah ce daga Allah muna roƙon sai da mana